عفوا إلهي إن أتيتك راجيا وأنا الذي بذنوبه يقتات غفران ذنبي والذنوب كثيرة أنت الغفور إذا أتاك عصاة قلبي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 waɗanda suke tare da mu a duk faɗin duniya muna muku sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kuma muna muku barka da saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka wanda muke faɗakar da juna akan abubuwan da suka shafi aikan hajji da kuma abin da ya kamata alhaji ya aikata da abin da shari'a ta hana shi ya aikata. da fatar allah amfani mu da abubuwan da muke kokarin fadakar da juna kuma allah ba mu ikon kiyayewa ga abubuwan da suke a shari'a ta hana mu aikata a darasin da ya gabata mun fara ne akan abubuwan da aka hana mai aikin hajji ya aikata insha allahu za mu ci gaba da wannan abubuwa inda muka tsaya da fatar allah shi muna muwafaka da alkhairi kuma ya sa abin da za mu faɗi ya kasance daidai kuma ya sa ya amfani 'yan uwanmu alhazai tun daga tafiya aikin hajji har ƙasa mai tsalki har komawa gida da fatar allah ya sa aikin hajji ya kasance duka aikin hajji ne wanda yake karɓaɓɓe a wurin allah a daga cikin abubuwan da ya kamata dan uwa alhaji ka sani shine wanda ya harma da aikin hajji ya kamata kamar yadda mun kai ishara duk wani abun da yake na wasa wanda zai shagaltar da kai a waya ce wadda za ka rinka kunnawa ko za ka rinka kunna wani kallo ko abun da ya kama da haka ya kamata ka yi watsi da shi ka shagaltu da zikirin allah da istighfari kada mutum ya ji aikin hajji ya koma wasa da waya ko abin da ya kama da haka kamar yadda muka yi ishara duk wani abin da zai ci maka lokaci wanda ba karatu alkur'ani ba ne ko zikirin allah ko abin da ya kama da haka to ka yi watsi da shi da zai yiwu ga dan uwa alhaji lokacin da ya shiga ayyukan hajji to ya kasance duk lokacin da yake cikin wani aiki na hajji ya kasance wayarsa tana a kashe kuma don kada ya yadda ta shagaltar da shi ga wasu abubuwa da ya kamata ya amfana da su na zikiri da kuma karatun alkur'ani yana daga cikin abubuwan da muke ta ƙoƙarin dai ƙara faɗakar da ɗan uwa alhaji alhaji ka yi ƙoƙari kada ka wuce inda shari'a ta haddade maka cewa na ya kamata ka ɗaura harama da aikinka na aikin hajji da fatar allah shi ba mu iko na dagewa da ɗabbaka waɗannan abubuwa akan shari'a akan yadda manzo Allah ya tabbatar da waɗannan miƙat ga inda za a aikata kowane da fatar Allah shi muna muwafaƙa da yin harama inda manzo Allah ya haddade muna tare da kuma fata Allah ya karbi aikin mu na hajji yana daga cikin abubuwan da nake ƙara faɗakar da 'yan uwa musulmai ma'aikata aikin hajji ka yi ƙoƙari duk abin da ka gani na itace ko na hakukuwa a cikin garin makka kada ka yadda ka kace wani ko kuma ka yanke wani haki domin wannan manzo Allah shi ma ya hana manzo Allah yana eh, bai halatta masu komi ba mutanen garin makka shine ya ce illal izhar saboda tambayar da abbas yan mai cewa muna da bukata da shi domin muna sanya shi wajen rufe mamaci da sauran amfani mazu Allah ce to sai shi da wannan nike jawo hankalin 'yan uwa alhazai a kula da irin waɗannan abubuwa kada ka ɗauke su ƙanana tun da shari'a ta hana mu aikata ba mu san hikimar da a ciki ba mafi alkhairi gare mu mu yi ƙoƙari mu ɗabbaka umarni na shari'a yana daga cikin abubuwan da ya kamata 'yan uwa na alhazai ku yi ƙoƙari ku kiyaye kada ka yadda duk wani abu da zai bata maka aikin hajji ma'ana farko fita daga mutum ya bar musdalifa kafin ranar kamin nisfin lailatul eid kada mutum ya deba musdalifa rabin dare na ranar idi ko kuma mutum ya yi kokari ya ga cewa ya ba arfa kafin rana faduwa kamar yadda muke faɗi waɗannan duk abubuwa ne waɗanda ya kamata ɗan uwa alhaji ka kiyaye domin suna sanadiyar rage ma aikinka na hajji lada da kuma mukhalafa ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata alhazan mu su yi kokari su kasance kada alhaji kada alhaji ka yadda hajjin ka ya kasance ka yi shi da dukiya ta haramun ka yi ƙoƙari duk abin da za ka aikata na aikin hajjin ka ya kasance ka yi su da dukiya wadda take tsalkakka wadda take ita ce mafi abin zaɓi yana daga cikin abubuwan da nike ƙoƙari in ƙara jawo hankalin ɗan uwa ko kuma 'yan uwa alhazai kada ka yadda ka fita a cikin garin makka shine abin da nike nufi a nan mutum ya gama aikin hajji ya fita garin makka ba tare da ya gama dukkanin ayyukan hajji ba shine abin da ake so ga alhaji bayan ka yi jifa ka yi aski sannan ka zo ka yi abin da ake ci masa a dawafin wada shine dawafi na bankwana kada mutum ya bar makka bai yi wannan dawafi ba don abin da ake so ga alhaji ya kasance karshen abin da ya bar garin makka da shi shine dawafi ga ɗaki wannan shine abin da muke kara kira ga 'yan uwa alhazai da mu kiyaye wannan kada mutum ya bar garin makka face sai ya yi ɗawaful wada wanda yana daga cikin abubuwan da ya kamata alhazanmu su yi ƙoƙari su kiyaye yana daga cikin abubuwan da nake so in ƙara jawo hankalin 'yan uwa alhazai wanda allah ba shi iko ya tafi aikin hajji kada ana gama aikin hajji a sake koma ga aiki na laifi da abin da mutum yake yi na laifi da na zunubi ya sake koma gare shi wannan alama ce ta cewa allah bai karbi aikin hajji mutum ba don alama ta allah ya karbi aikin hajji na mutum a gansa ya dawo ga aiki na alkhairi ba irin aikin da ya bari baya ba na sharri da fatan 'yan uwanmu musulmai waɗanda allah ya arzuta da zuwa wannan ziyara ta aikin hajji allah ya ba su ikon kiyayewa kuma idan allah ya sa aka gama aikin hajji allah ya tunkuɗe masu sha'awa duk ta aikata wani aiki na laifi allah ya ƙara aza su ga aiki wanda yake na daidai wannan shine a ah, abubuwan da nike ta ƙara kiran 'yan uwa alhazai da ku yi kokari duk aikin hajjin ku da za ku yi ya kasance an yi sa daidai da sunna kamar yadda ya tabbata ga manzon Allah bai bar sahabbansa ba ga wani aiki face sai ya gwada masa yadda za su yi a lokacin da manzo Allah yake sallah zai nuna masa habbai cewa a sallu kama muni usalli ku zo ku yi sallah kamar yadda kun ka ganni ina sallah shi yasa manzo Allah zai yi sallah wani lokaci zai yi sallah ta karantarwa ga sahabbai a lokacin aikin hajji kuma manzo Allah yake ce masu khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami haza ku zo ku riki aikin hajji na gare ku me yuwa wannan shekara ita ce ƙarshen shekarar da nake tare da ku me yuwa shekara mai zuwa ba za mu haɗu da ku ba kuma haka ta tabbata wannan shine zama hajji na ban kwana ga manzo Allah da sahabbansa sannan yana daga cikin abubuwan da da ya kamata dan uwa alhaji ka sani yana daga abin da ake so ga wanda ya niya da aikin haji ma'ana ya cire kayansa na gida ya sanya harami kada mutum ya kasance ya ɗauki cewa shi sa haramin nan ko kuma harama da aikin haji kamar cire kaya ne kawai da ake so idan ka yi harama da aikin haji. yadda ka tsiriyantar da kanka ga waɗannan kaya to ka kaddara cewa kamar ka tsiryantar da har zuciyarka da duk wasu ayyuka waɗanda suke za su shagaltar da kai na ayyukan duniya ko na ayyuka na laihi ka barranta da su abin da ake so ga alhaji kenan idan ka sa harami shi yasa Allah yake cewa fa man hajjal baita duk wanda Allah ya ba ikon a ziyartar ɗakin Allah sai Allah ya ce to fala rafasa idan an ka shiga cikin harami an ka fara aikin hajji babu jima'i wala fusuka babu aikin zunubi wala jidala babu gardama da jayayya wannan shi a abun da ake so alhaji ya kokari ya ga cewa ya kiyaye waɗannan abubuwa saɓanin kamar abun da muka ishara wasu alhazanmu har da fada da kuma buga in buga da ɓaci-ɓaci duka waɗannan bai kamata ga aikin hajji waɗannan abubuwa suna gudana ba cikin abubuwan da nike so in ja hankalin 'yan uwa musulmai wasu 'yan uwa musulmai lokacin da suka yi niyya da aikin haji za su sanya turare ga jikinsu sannan bayan sun sa harami kuma za su sa turare wannan duka bai kamata ba ana sanya turaren nan kafin a yi harama da aikin haji amma lokacin da mutum ya sa harami wannan bai kamata duk wani abu na turare ba kowane irin nau'i ne mutum ya rinka amfani da shi sannan kuma akwai kuskure na cewa idan mutum ya sa harami wai ba zai cire shi ba sai ya gama aikin hajji kuma ba zai wanke ba wannan kamar yadda muka yi ishara gare sa baya kuskure ne wanda yake faruwa ga sashen wasu alhazai ah, babu wani dalili ko wata hujja wadda shari'a ta hana mutum idan haraminsa ya yi datti ya cire haramin nan nasa ya wanki wani haramin gare ko wasu kaya ya sanya idan haramin nan nasa ya bushe ya eh, sanya shi yasa yana daga cikin abin da aka so ga 'yan uwa alhazai haramin ka ya zan guda biyu lokacin da wannan ya yi datti sai ka cire shi ka sanya wanda yake wankakke wannan shi ma 'yan uwa alhazai kada a ci gaba da zama cikin datti ya kasance haraminka ya zan har yana wari wannan bai kamata ba ga addininmu na musulunci addini ne mai tsafta ba addini ba ne wanda yake addinin kazanta haka 'yan uwa alhazai a cikin abin da ake so ga dan uwa alhaji wanda ya yi niyya na aikin hajji kada ka riga ka sanya harami face sai ka rage abin da ya shafi akai hokka ko abin da ya shafi gashin kanka ko abin da ya shafi duk wani wuri wanda yake tara gashi a cikin jikin mutum wanda ake sa ran kada ya zamanto kafin gama aikin hajjin ya zan yana wari yana damuwarsa wannan shi abin da ake so domin idan mutum ya riga ya harama da aikin hajji ba dama babu wata Uh, wani wata fursa da an ka ba mutum na yanki aka ko ya rage gashinsa da abin da ya kama da haka don haka kafin ka sa haraminka ka tabbatar duk abin da kake da bukatarsa ka rage shi sannan ka sanya haraminka yadda ba za ka bukatu da aikata komi na daga cikin waɗannan ba sannan yana daga cikin abubuwan da ni faɗi a baya wasu 'yan uwa musulmai suna ganin cewa idan za a sa harami yana da wata wani wanka na musamman ko kuma wata alwala ta musamman an gane ko cewa dole ne kamar yana daga cikin wajibi na wajibatul ihram wannan baya cikin wajibatul ihram don haka dan uwa musulmai idan dai ka yi wanka kafin ka sa harami a shari'a ta so ba wajibi ba ne haka idan ka yi alwalla bayan ka yi wankan nan shari'a ta so ba wajibi ba ne haka idan ka yi sallah raka'a biyu bayan ka sa haramin nan wannan duka abin da shari'a ta so ne ga alhaji ya aikata amma ba wajibi ba ne don an ba daga cikin waɗannan ba za su ɓata mutum aikin sana hajji ba da fatar allah shi muna muwafaka da alkhairi kuma ya sanya aikin hajjin da za mu yi aikin hajji ne karɓaɓɓe kuma ya sa yan uwanmu alhazai ya sa a je aikin hajji lafiya a dawo lafiya a samu yan uwa lafiya kuma allah ya sa dukkanin alhazanmu na gida kada a same su da duk wani abun da za su yi wanda zai bata sunan mu najeriya da sunan duk wani ah, abun da za a ce ɗan najeriya aikata allah ya tsare mu na mu kuma ya sa aikin hajjin su ya yi albarka assalamu alaikum da fata za mu haɗu a bayan hutun rabin lokaci insha allah